Waɗannan bukatu na shugaban kungiyar ta One Nigeria Muhammad Salih Hassan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya daga yankin arewacin ƙasar suka ɗauki matakin gudanar da zanga-zanga da bayyana ƙorafe-ƙorafensu ta yanar gizo don jawo hankalin gwamnati ga mawuyacin halin da yankin arewa ke ciki. Ba wanda za a ce maka wai an je ana kama 'ya'yan mu. ana ɗauke su a ce wai muna cikin jin daɗi ba mu jin daɗi ba wanda yake jin daɗi shi ma shugaba Buhari baya jin daɗin al'amarin dukkanmu tsaye eh, kowa yake akan wannan al'amarin. al'amarin cewa samu masalahan yadda za a yi a yi magani shi kuma tabbas zanga-zanga ba zai yi magani shi arewa a yanzu kamata ya yi mu nutsu na farko shine mu sa Allah a gaba na biyu mu yi ladabi wa shugabanni kamar yadda addinan mu biyu na Kirista da Islama ta nuna mana yanzu ba alheri ba ne. mutumin arewa da yake cikin wannan hali na kakanikayi ka zo ka gaya mishi cewa a zo a yi zanga-zanga kuma kana kira ne ma ba ba wai zanga-zanga kadai hakan nan ba wato in ka saurari bayanan mutanen nan ma maganganun da suke nunawa ma violent protest suke magana a kai duk 'yan siyasa ne suke tunzura wa'annan mutanen amma ga wasu 'yan najeriya waɗannan maganganu ba haka take ba ta hanyar zanga-zanga da kiraye-kiraye ta yanar gizo kadai ya rage wa talaka da gwamnati za ta ji kukansa ta kuma san halin da yake ciki yanzu tura ta kusan kai bongo wanda dole ne za mu fita mu nuna ma gwamnati yatsa ta ko kowane hannu don mu tabbatar an kare dukiya da kuma rayukan al'umman kasar nan musamman abubuwan da yake faruwa in ka bi hanyoyin kasar nan gaba ɗaya baka da inda kake da kwanciyar hankali sai kaga ka isa lafiya dole ne mu tashi mu yi magana kuma in gwamnati tana bacci ta farka da irin wannan bala'in don har inda suke abun nan zai same su kar su gani suna zaune da jami'an tsaro da sauransu akwai abun da yafi karfin jami'an tsaro ba za su iya tare su ba wallahi shugaban kungiyar matasa ta arewa maso gabas kenan alhaji abdulrahman bubakacam ita ma fitacciyar yar gwagwarmaya aisha yusufu tana jagorantar wani gangami a yanar gizo dalilin da yasa na buɗe wannan shafi inda nake so 'yan Najeriya su sa hannu a wannan petition ɗin da kuma ƙudurorin da muka fitar da su na cewa muke so. Yau da mun waye gari a Najeriya ba abin da ya kai arha a Najeriya kamar ran dan adam. Kuma duk gwamnatin da yake ba za ta iya kare rayukan jama'a ta ba da dukiyoyin jama'a ta to ai wannan babu amfanin gwamnati ɗin. So shi yasa muke kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta fito kuma ta tabbatar cewa rayukan mutane an kare rayukan mutane mutane an kare dokokin mutane a nasa bangaren kuwa marubuta na arewa a yanar gizo takardar korafi suka tura wa hukumomin tsaron kasar kan matsalar comrade abba sani fantami shi ke zama shugaban kungiyar na kasa duba da irin halin da al'umma suke ciki wanda muke ganin bai kamata a ce najeriya har yanzu bata wuce wannan matakin ba muna ƙara jan hankali gwamnati da kuma hukumomin tsaron za mu zuba ido mu gani irin matakin da hukumomin tsaron za su ɗauka game da kashe mu da ake yi ba gari ba dalili kuma insha Allah duk wani abu na gudunmawa da hukumomin tsaro suke bukata mu basu a ta wajen mu wajen wayar da kan al'umma domin a basu masu haɗin kai duk za mu ci gaba da yi kamar yadda muka musu alƙawari a cikin takarda kuma muna ƙara kira ga hukumar ta ƙara tsauran bincike kan wannan abubuwan da ke faruwa ta gano a ainihin inda za ta warware wannan matsalolin a faɗin Najeriya baki da kinmu mun arewa wanda da shi muke alfahari. Ɗaya daga cikin ginshikan demokradiyya dai shine faɗin albarkacin baki ba tare da fuskantar wata barazana ba yanzu abin jira a gani shine irin tasiri da irin waɗannan kiraye-kiraye za su yi wajen fargar da gwamnati abubuwan da ke damun jama'a ta Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja. Abuja, Nigeria.